zaƙi zaƙi mangoro ya fa alewa muguwa balle sukari ɗan ɗan ɗaran balle sukari ɗan ɗan ɗaran. alaikum. Barka da kasuwa. Mangoron naka ko mai kyau. Nawa nawa mangoron? Na ce nawa nawa mangoron? gaskiya ni ba na yin ciniki da mata yauwa baban mu ta yi Allah wadai akan in dai na ciniki da mata ta tsine don haka idan kina da miji ko dan uwa ko kani ki turo shi mu yi ciniki da shi yauwa kai ko bawan Allah me na maka da har ba za ka siyar min da kayan ka ba buke mun komai ba haram giya gidan liman na haramta wa kai na hakan ne Allah ya kawo kasuwa إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سوران سوران سوران سوران da kaji tsoronsa zai saka maka tsoron tsoro da kayi shayi daɗin ganin ka tsara dama wajen ka maganar ta ni da kai ce ko za a iya yin ta gaban kowa a ta ni da kai ce majiyo tsoron tsoro dama akan rufai da ciwon da na ganku tare da ita a tsaye shine na zo na shaida ma cewa wannan yarinyar ni zan aure ta kuma dukkanin garin da kaga an yi ginin ganuwa to ba a so a shiga ne domin idan mutum ya ce zai haura ya shiga akwai matsala shi sa na so na zo na gaya ma to wannan al'amari ne na Allah ya sanya alheri ya kamata mu faɗa to ni ma amma ina da wani abu da zan gaya maka ka gane wannan yarinyar maganar da ake idan Allah ya bamu yawan kwana mun wuce yau mun kai gobe to saura kwana uku a wurina da ita wai ita din saboda haka ina gaya ma ne ba ya dan wannan wannan ba ba ya dan ka je ka dorar gaba ba ni nan kawai ya kamata a ce na baka goron gayyata ma saboda dai munan yan uwa ɗaya ne mun zama ɗaya inda ma na ma eh zan iya ce maka dan uwa na ka gane to amma na kula gaba ɗaya kai ma ka shigo layin yan bakin ciki wayanda ba sa son ci gaba na a wannan al'amarin ya ka ce gaya mun wannan magana ni da ni zan aure ta ni kuma na faɗa maka ne saboda ba da ɗan aiken da zan aika ma bayan ni na faɗa saboda ni wannan abin murnar wani abu ne ba wanda wai zan ɓoye sha wani guri wani tattu bayan wani abu gaga ne ina wani tono dole sai na tattona na gaya duniya ko kaza ni ba wannan satin ba ta kai ni tona cikin al'amari na ba saboda haka ni abin da ma yasa na ɗanɗagawa kafa ka zo min da wannan wannan serious issue din ka gane wannan serious issue din da ka zo min da shi da ba dan dan gwam bane kai in ba sai na fede ka ba shege na keke. amma normal normal a ci gaba da zuwa rafi wata rana tulu zai fashe kuma mun canza filin zuwa mu yi ajo din harkan nan a filin kofar gidan ku za mu yi dan dan bakin ciki ya mutu dan na san ma ba kai kadai ne mai wannan ra'ayin ba a cikin gidan kuma jiyo da Allah mu tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da kai shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai ayi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro. Salamu alaikum. Umar ta zaki? Ta zami Mahmud. Ina wuni Lafiya ina gajiya. Ina gajiya. Ya gida? Wallahi lafiya kalau wallahi Umma. Mahmud. Wai Mahmud lafiya na ganka haka irin wannan zuwa na ba zata bagatatan hakan nan? Umma baba bai gaya miki yadda muka yi da shi ba ne? Kai, kai ban yi wani bayani da shi ba dama umma wani dan korafi ne kada a ce na faɗi wata magana ni ma jin ta ne na ce umma bara na faɗa amma a yi haƙuri da abin da zai fito daga baki na ina jin ka umma na samu labarin cewa saboda Allah da annabi ina ɗawainiya da faida kuma kowa ya sani ni zan aure ta an mun alƙawarin cewa ni za a ba ita amma na ji wani zance daga sama cewa saura kwana uku yau bikinta. <laughs> Wani irin zance kake haka Mahmud? Yaya za a yi a ce ‘yar mu ce mu za mu aurar da ita kuma sa'in nan a ce wai sai dai mu ji a gari ma'ana ma a shanun tallake na. Hmm? Umma wanda zai aure ta shine ya gaya min cewa yau saura kwana uku bikinsu. Shi ya sa na ce bara na zo ne korafi na gaya muku umma. To wanda zai aure ta. to mu kuma na ga yar ce hmm? a kaga mun fi shi garanti ko saboda haka kwantar da hankalinka magana dai a hannun mu take dole ko me zaka ji ka ji shi dahir daga bakin mu shine magana amma nan duk wani zantuka ne na daban mu ba mu san wani wannan maganar ba to shikenan umma sai an jima yawwa ka ci gaba da addu'a insha Allah komai zai zo da sauki to shikenan nagode mhm. sai kun dawo